turka ɗan tunan takarar shugaban ƙasa dai a jam'iyyar nan ta pdp wato alhaji atiku abubakar ya tsallake rijiya da baya a wani mummunan hari wanda aka kai mishi a gidansa da ke adamawa haka zalai kuma masu mu idan kuna biye da mu za mu kawo muku rahoton cewa wata zazzafar zanga-zanga dai ta ɓarke a kudancin najeriya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 a ila kuma ku danna mana lakin muma don muma kan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna ta da kuma neman kwarautan da ɗumuɗumin su masu sauran mu a halin yanzu su ku da zaman kuɗaf domin jin cikakken rahoton. ta wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne dai sun kai hari gidan tsohon mataimakin shugaban kasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa kan alhaji atiku abubakar waɗanda aka kama ɗin dai ana kuma zargin su da shi da kai hari a gidan ɗan takarar shugaban ƙasar na jam'iyyar pdp a ranar lari ranar 23 ga watan yuni idan dai ba a manta ba a ranar lahadi dai ga watan yuli da an kwamshi wani mutum da ya je yana bincikar gidan tsohon shugaban kasa a birnin yola da ke jihar ta adamawa daga bisani aka damke shi a bakin mashigar gidan tsohon shugaban kasa ta da mika shiga jami'an 'yan sanda mai bawa atiku abubakar shawara a harkar yada labarai ya tabbatar da kama waɗanda ake zargin a cikin wata sanarwa da daily nigerian ta tattaro ya bayyana cewa bayan bincike mai zurfi daga jami'an 'yan sanda mutumin ya bayyana sunansa da jibrila muhammad mai shekara 29 jibrila ya kuma tabbatar da cewa shi dan kungiyar boko haram ne daga karamar da karamar hukumar dambuwa da ke jihar borno kamar yadda gidan jaridar nan ta daily trust ta rawaito a cewarsa wanda ake zargin ya faɗa jami'an 'yan sanda cewa da shi da wasu 'yan uwansa da aka kama suna shirin kai hari kan wani kamfanin na alhaji atiku abubakar ya kuma ce akwai wasu wurare masu muhimmanci da suka da suke son kai wa hari a cikin wannan garin na yola dukkan waɗanda ake zargin su da wajen daidai sun mika su ga hukumar sojoji wanda kuma dai an tabbatar da cewa dai dama sai shirya tsabni domin su farmaki alhaji atiku abubakar sai da kuma ba a san wani ne ya ɗauki nauyin su da suka wannan hari ba sai da kuma masu mu da aka dai suna hannu kuma insha Allah daga bisani za mu ci gaba da bibiya idan kuma mun samu cikakke rahoto za mu ƙara kawo muku to a gefe guda kuma kungiyar farar hula a jihar edo sun hau kan titunan binin babban birnin jihar domin nuna adawa da karin farashin mai da aka yi a baya-bayan nan kafar talabijin na tv ta rawaito cewa masu zanga-zangar sun bi ta wasu manyan tituna suna yin allah wadai da karin da kuma tsadar rayuwa da ake ciki a nan najeriya masu zanga-zangar dai sun ci abin na ci musu to a ƙwarya inda suka saki matakin karin farashin man fetur yayin da ake fama da tsadar tsadar talauci a ƙasar ta najeriya a kazalika masu zanga-zangar na ɗauke ne da kwalaye masu rubuce-rubuce daban-daban sun kuma yi watsi da shirin tallafin dubu takwas da gwamnatin tarayya ke yi na shirin tallafawa akan cire wannan man fetur wanda aka yi zanga-zangar dai ta zo ne makonni bayan da shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya bayyana cewa an cire tallafin man fetur tun bayan nan kuma farashin kaya da man fetur suke ta hawa kamar ba za su sako ba yayin da gwamnatin tarayya ke cewa matakin an ɗauka ne don ci gaban ƙasa masu na ganin zai jefa ƙasar cikin wani mawuyacin hali a ci gaba da ɗaukar wannan mataki gwamnatin tarayya ta bayar da shawarwarin bayar da tallafin naira dubu takwas ga 'yan najeriya amma daga baya ta ce za ta sake duba lamarin ba da wannan shiri gwamnati ta yi kira ga 'yan najeriya da su kara hakuri da kuma ci gaba da addu'a dangane da wannan mawuyacin hali wanda ake ciki wanda ta tabbatar da cewa kuma menene da ita makarakanta tana sane da irin halin haula'i wanda talakan ƙasa ke ciki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 mun gode kuma muna da sakon naku a shamu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala saka muku da alkhairi sa dangane da bibiyan mu da kuke a kullum a kuma yaushe